تعالى وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك آه، قبل تراتم من عشرين أنا الفازاري أيوة إن شاء الله وضام إلى المرض نعم تاشي قول البر والتقوى وأهل الفضائل إصابة إشفاق وخير وناهي تمد بقبول الحق من خير قائله أقرا لآيات له ودلائل biha suhu talqun wa tariqun muwaddal ulul birri ana magana akan sahabbai eh domin an faɗa a can baya akan sahabbai ake magana to ulul birri su sahabban nan wa fuddila bi sabqil fariqul mubaddau a can ba haka ba an bibita sahabbai su ne wanda jama'a da suka fara imani sai aka ce ulul birri su ne mabota da'a albirru yana zuwa da ma'anan da'a yana zuwa da ma'anan ihsani laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriqi wani maghrib kaga al nan anan arba'a hakim sannan al-birru yana zuwa da ma'anan ihsani shine abun nan birrul walidai daga na naka samo birrul walidai wato ainihin bin iyaye kenan barru aba'akum na ku kyautata hakin da zaka ce birru zai kyautatawa iyaye sannan birru ya zo da ma'anan aljanna amma wannan an duba ma'anar aya ne lan tanalu birra hatta su su kudu masu ba za ku samu aljanna sau da aljirru da'a ne yin aiki ne wanda zai kai ka zuwa ga aljanna don an ce innal abrara lafi na'imi shi ta aka fasa aljirru da aljanna kawai to ulul birri ma bota alheri ne su sahabbai wattaqwa da tsoron Allah wa ahlul fada'ili wa ma bota darajoji ne isabatu ishaq su jama'a ne masu sautai isaba shine jama'a sannan aka samu hatibai isabatu ishfaqin jama'a ne masu tausayi za su tausayi a talaka su taimaka masa ko mai rauni wa khairi kuma jama'a ne masu aikin alkhairi wa na'in da kuma kyauta na'in shine kyauta so da haka ga tausayi ga alkhairi ga kuma wato ainihin kyauta samad bi qabuli haqqi min khairi qa'ilin samad wa'annan jama'un sune sahabbai sun ɗaukaka. kaga kamar din nan zamirin isaba ne yake koma zuwa gare shi sammat fa'ili ne ai wabannan wa bannan fi'ili ne wa fa'il zamirin ta takadiru hiya to shine al-isaban tan da muke magana sun jama'a sahabbai sammat sun daukaka kawai zaka je karka ce ta daukaka sun daukaka sahabbai bi qabulil haqqi da karban gaskiya min khairi qa'ilin daga sayyid ne fada shine manzo Allah sallallahu alaihi daga manzo Allah suke karban gaskiyarsu aƙarrar liayakin da ku aƙarrar sun tabbatar karkace ta tabbatar ana magana kan sahabban ne har yanzu isaban kenan jama'a sun tabbatar liayakin ga ayoyi da ku na mazala kasan ayoyin da ya zo da su na ƙura'ani da kuma na mulbidozi wadda da kuma dalilai wato su ne ayoyi na alƙura'ani kenan duk sun tabbatar da wannan sun yadda lallai haka ne gaskiya ne wanda da bihar su bihar do innan ayoyin ne a subhu talqun asuba ya zama talqun mai bayyana mai harke wasariqu hanya ta kasance muwassau abun takawa wato wanda take an tade ta ana bin ta da ka zo kawai za ga hanya baraka ga ciyawa wato ayoyin alqur'ani sune suka haskaka hanya har aka gano shiriya kamar yadda asuba take haske da kuma yadda hanya in ana taka ta da ka zo ba za ka ga ciyawa ya tsoro ba za ka ga alamanta kawai ka wuce wato kinaya ne cewa shari'ar da maza su ya zo da ita a bayyane ta ya riga bayyana ta da dalilai to da dalilai ne kawai suke iya bayyana maka shari'a amma wani zato da wani lissafi da wani ka duk za a iya rusa shi wannan amma dalili ba a iya rusa shi Wahibbun Nabiyyar hashimiyya muhammadan أجل الوراثات وعبدا ومحددا وأطيبهم نفسا وأطوله يدا أطاب له الرحمن نشأ ومولدا فما زال ممن خالف الحق يبرأ وحب النبي إن ثم قال صلى الله عليه وسلم الحاشمية بحاشمي دون قبيلة يسكن قريشة وتستفيد أوكاكا بنو حاشم محمدا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأ به أجل الوراء شيني مفي دوكاكا تالكي وتهليتا zatan a zatinsa wato a wajen halittarsa shi ne fi kowa ɗaukaka wato kasancewarsa mutum ba wani ɗan adam da yake da daraja irin mazan Allah sallallahu wa afirar da kuma asali wato wajen ƙabila wanda take ainihin madaukakiya wa mahida da kuma zai asali wato kuma a ce ke nan iyayensa da kakaninsa mutane ne masu daraja wa adiyabahum shine mafi tsarkin su nafsan gari ba wani ɗan adam da ya kai manzala ta sama ɓarkin rai wa a tsawalahu mafi tsawonsu ya da hannu shi fi su dogon hannu ya ke nufi da wannan kyauta manzala ya ce ina mutu wanda ta fi ku tsawon hannu za ta riga ni za ta riga ni za ta riga ni suka na wato za ta fara mutuwa a matansa da ya su ne suka dinga gwada hannayensu su gawa ya fi dogon hannu sai umar masaki ta riga da zuwa ana nufin wanda ta fi kyauta wanda ta fi kyauta to da aka ce bin su dogon hannu ai me ma'anan wannan kinaya ce ko in hannu ka yana kasa za a ga tsawon ne sai ka miƙa shi haka to an ne miƙa mai bayarwa kenan ka ga ya tsawon hannu kenan asaba da hu rahmanu nashan ubangiji ta'ala ya tsarkake masa nashan ne haka ne ko wato nashan shine abun nan e, wato shi shine tarbiyyarsa kenan wa maulida da kuma ainihin wato haifuwansa ubangiji ta'ala ya tsarkake masa tasowansa shine samartakansa wa maulida da haihuwansa wurin haihuwa ta hanyar tsarki zo ta hanyar aure ne yana da iyaye sannan na an wajen tarbiyya kuma tun yana yaro baya shan giya baya bautan gunki duk wata hayaniya da ake a zamanin jahiliya ba a samun sa a wajen kaga Allah ne kare shi tsarkake masa wannan abin yabo ne a ce tun kana matashi mutumin kirki ne kai harka tsofa bakai hayaniya irin ta yarin sha'awa fa ma zala manzala sama bai gushe ba ya burahu yana yana tawaye mimman kalafar haka daga wanda ya saba wa gaskiya don wanda ya saba gaskiya ba ruwan manzala ta kuma da shi wannan shine alama kana son gaskiya kenan ala kulli fannin faddala Allah fannahu bi an farada ad-din al-qawim wa sannahu faqad sata insa al-khalqi turran wa jinnahu a'id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yunsha wa la huwa yunsha ala faddala Allah fannahu Allah ya fifita addininsa ala kulli fannin akan kowane addini ba shi ne fannin ba haka ake nufi wato fanni ana nufin ɗariƙarsa iliminsa shari'arsa shi ne addininsa gaba to babu wani babu wani addini wanda ya kai addinin musulunci babu wani ilimi da ya kai ilimin shari'ar musulunci a cikin dukkan shari'u bi an fara addinin qayyima to Allah ta'ala ya farlanta addini al-qayyima madaidaici wasannahu kuma ya sunnanta shi maza kuma ya sunnanta shi to da aka addinin madaidaici ne a siratul mustaqim babu karkata a cikin faqad sata insal khalqi turran wa jinnan shi manzo Allah sama faqad sata hakika ya shugabanci insal khalqi mutun din halitta turran gaba dai wa jinnahu da kuma aljanin halitta halittu ba in su jinnu wa insu kenan aljinnu wa insu manzo Allah ya shugabance su sata ma'ana ra'asa kenan wasada ya shugabanta yasa siyasa asalin kalmar siyasa shugabanci ne wasada bi al khalqa shiddan walina zamu zo shi tan gaba a id nazaran magana shi shugaban mutum da ajjan gaba daya a id ka maimaita nazaran kallo fil khalqi a cikin halitta gaba daya ka kalle kuma sai ka kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba halittun gaba daya ta'alam za ka sani bi annahu cewa sha'anin da lamarin yadda yake ga ahmad lam yunsha lam Sha ba taba halitta ka ahmad kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a can ba ba ai ba ba ai wani mutum ko ta halitta da ya kai maza sama daraja ba ko tsau ba wala huwa yunsha kuma a nan gaba ba za a sake halitta ba har duniya ta tashi wani hari ne da baitin hassan bin sabi yace kullu mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad kulista kama tashaa وأجمل منك لم تر فرد عيني وأفضل منك لن تلد النساء an halitte ka ba ka da wani aibi kamar kai kan tsara ma yin da za a halitta. yanzu idan ka duba larabawa ka duk kyawun mutum za ka yi mamakin kyawun don ina za ka gama manzala ta kuma kuma ya ba wani wanda ya kai shi so da ban taɓa ganin mai kyau irin ka ba ka duba balarabe ne yake faɗa wannan magana a cikin Laraba? mai taɓa ganin wani ba shi balarabe ba kure shi wanda ya kai maza su masu yawa kamar shi ya tsara yadda za a haife shi ya ce fa abbala min kallan tara kasuwa ban taɓa gani wanda ya fi ka daraja ba abin nan uh, menene ne wa ajmala min kallan tara kasuwa ban taɓa gani wanda ya fi ka kyau ba wa abbala min kallan tali da nisa kuma mata ba za su taɓa haifan wanda ya kai ka daraja da kyau ba har abadan abadan sallallahu alaihi wasallam saboda haka annasha'u nan ana nufin mai halitta yawa lam yansha lam yansha ai lam yukula wala huwa yunsha kuma ba za a halitta ba amma can nash'al mun mun abin da mun fasara shi da mai tasowa shi ne tarbiya to haka tana iya nash'atun ina iya zuwa ina da ma'anar mai tasowar mutum wato yadda ainihin ya taso nash'atun ko yana zuwa da ma'anar mai halitta ina zuwa da ma'anar halitta inna ansha'na hunna insha'an Allah ta'ala ya ce mun kera hurul ini kerawa kaga halitta kenan wani irin kerawa na musamman yace jaza'u mudi'ihi harirun wa jannatun fada qawla kuffarin asabathu jinnatun fama huwa illa min jahannama jannatun aghatha bihi Allahu alwara fa huwa muznatun turawi sada aw dillatun tatafayyu jaza'u mudi'ihi mudi'ihi sakamakon me masa biyayya shi manzo Allah ta sallama harirun za a tufatar da shi tufafin alhariri a aljanna kaga nan duniya haramun ne kafa kai namiji amma a lahira za ka sa wa jannatun kuma aljanna ne ita ce gidan ni'ima yace fa da haula kufarin kare da maganan kafuran nan da suke cewa a asabatu jannatu wai aljanni ya buge shi aljanni ya same ma'ana wai ya manzo Allah ta fa mai sakin kai ya kare da maganan maganan fa ma huwa manzo bai kasance ba illa jannatun fa ce garkuwa ne min jahannama daga shiga wutan jahannama in ka bi to zai zama ka garkuwa ba za ka shiga wutan jahannama ba aghatha bihi Allahu wara Allah ya taimaki talikai bihi da sababin mazala ta sama a zuwa musu da ruwan sama a kawo musu ni'imomi da rahama a duniya sai ce fa huwa muznatun manzon Allah girgije ne wato muzna shine sahaba girgije wanda yake zubar da ruwan zaka ruwan sama da rahama ne kuma za su mu yana kyauta kamar me kamar ruwan sama kamar ruwan sama turawi sada wanda wannan girgijen turawi sada yake kotar da kishirwa wato shi girgije ne mai kotar da kishirwa turawi daga abin arriyu shi ne koshi za ka ce sharifin ma'a warawaitu? na sha ruwa na koshi ko kuma wartawaitu ko ka ce irtawaitu na koshi ba haka ce shabi'tu ba shabi'tu wannan cin aboshin abinci ne abada kuma shi ne kishirwa abin nan al'ada shi kenan amma afada yana zuwa da ma'anan amsa kowa ko kowa ake cewa ne irin kana magana wani abu na amsa wannan yana zuwa da amsa kowa shine ana afada ana ce masa wannan afada kuma shine tsaka au billatun kuma zo Allah inuwa ne ta tafayyau da take ba da inuwa inuwa ne da ake shanta kenan ta tafayyau da take yaduwa ko ina kai in ka shiga inuwa ne alam tara anna Allah awahu iz awa bi ghari ira'in lil ma'ani alladhi nawa فلما أزيل القرب منه من وحشة النوى أخفنا به من جمرة الغي والهوى فلا تب معدوم ولا نشف مرجع alam tara baka ga annan Allah ubangiji ta'ala awahu ya taro manzala sama is awa yayin da ya taro bi gari hirai a kogon hira ba da shiga kogon hira ba kaga Allah ya taro shi ma'ana ya kare shi ba kafuran nan suka zo har bakin kogon suka ce ma fi min ba a cikin kogon nan suka juya ظن الحمامة وظن الأنكبوت على خير برية لم ينصر ولن يهتم suna tsammanin gizo-gizo da ya saka da tattabara da yake wai a wurin ba don manzana sama yi ba duk da cewa wannan bai tabbata da tattafin shira wanda suke inganta su ba amma dai sun zo har wurin ya tabbata suka ce babu kowa ne babu kowa ne wasu kofin gari wasu jiko lam yalima wa hum yaquluna ma fil gari min manzala yana cikin kogon abubakar suna ciki ba su wuce ba za su salika salika ba kowa kaga Allah ne kare shi din baka ga darajar da Allah ya masa ba irin wannan abin nan lil ma'ali ladina wa ga makoman da yayi nufi dama yana nufin ya fage kuma Allah ta'ala ba shi mafaka a wurin falamma udila alqurba yayin da aka wato ainihin mutanya alqurba kusanci min wahshatin nawa daga haso na nisanta haso shine rashin ɗebe kewa Kai nisa da jama'ar da kai kaɗai ka shiga cikin haso kenan ko ka shiga cikin kewa to sai aka musanya wannan haso din na rashin wanda za ka ɗebe kewa da shi aka musanya shi da kusanci da manzala ta kuma aka kusanto mana da shi bayan da aka yi haka a fafna sai muka farka biki da manzala ta kuma albarkacin manzala ta kuma min gamri na min da gayi daga magagi na batawar hawa da sosai da manzo Allah ya kusance mu sai muka ajiye son zuciyarmu da kuma bata muka kama shiriya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tibbu ma'dumu babu wani magani da muka rasa duk wanda ke bukata akwai qur'ani akwai me akwai hadisi zai baka magani yace wala nutu babu wani amfani ko murja'u da ake dakatar da shi a ce ba yanzu ba a ce an sai an jima tukun wannan abun za a amfani da shi shine murja'u mu'akkar kenan ranar ba murji'a yana ya kiruna al'amala an iman so da haka da yayi matsala ya zo mun samu magani ko mun samu waraka mun samu amfanin abu ba tare da jinkiri ba kowa fita daga bata ya kama shirya nabiyul huda bahrun nada sarimul hidamu bi duhumu bi sayfi iz abawul huda وظنوا بجهل أنهم rada صدى أتى والوراء أصل الضلالة ya dullu wa يدل Na biyu الهدى manzan sa kuma annabi ne na shari'a annabi ne na shari'a don ya zo da shari'a ko wa ta hadi idan siratin mustaqim kuma bahrun nada kogi ne na baiwa na kyauta yana kyauta kaman kogi idan mutum yana kyauta sai a kwatanta shi da me da kogi walam ara qabli man mashal bahru nahwahu wala rajulun qamatu an qurbu to da haka ana nufin me ana nufin wato ainihin wato shi mai kyauta ne kamar yanzu a hadisin Abdullah bin Abbas kana ajwada nas wa kana ajwada min al-rihil mursal ah sai ce fari mun rida me yanke abokanin gaba ne afsari shine takobi mai yankewa irin takobi ga yawa jini na wucin nan kun san shi ko sai ya wuce tukunna sannan jini zai zo shine ma'anan ga yawa jini na wuce in ya in ya tara fari za ka ganye sai daga baya jini ya zo ka tari mutum amma ba ka ga jini a takobin ba shine hafsarin kin shine tufafi wanda yake abun nan eh, abun nan me yankewa da abun nan kafin zuhair yake ba maza kuma ce huwa al-abu muhannadu laysa yanbu tusibu bihi ba shi ba abun nan وصارم من أظن مهند من سيوف الهند مسلول مهند من سيوف الهند مسلول وما زال تقو daga cikin تقوبا هند sai manzala ya ce masa ka ce sarimun min sulufin lahi maslul sai canjar adal bai ta ce wa sarimun min sulufin lahi maslul to sarimun shi ne takobi ga yanayi wai shi yana ce ta wata kuma zala takobin hindu ne saboda sun fi iya kera mai indiya sun fi kera takobi sai sai kawai ka ce takobin allah takobin allah ga yawa jini na wuce shi ne wa sarimun min sulufin lahi maslulu ya ce duhu. mai halakar da su bisaifi da takobi in abawul huda ya ne suka shirya so kafuran kenan kenan maza sama mai kyauta ne sannan kuma mai yaƙi ne jarumi ne bai da tsoro shine tsari da. yana kakkarya abokan gaba mubidu al-mubidu shine ne mai halakarwa daga ibada aka samu shi mai ibada hmm? ibada shine halakarwa ba ibada wa ba ainun ba hamza ibada Bilhamza hamza ibada shine halakarwa abadahu yubiduhu ibadatan shine ya halakar da shi kenan to al-mubidu shine mai halakarwa za maganin sauro ake ce masa me mubidul hasharat mubidul hasharat mai halakar da kwari ko ka ce al-mubidul hashari duk sunan maganin sauro ne biya biya da shoto da sauransu sai ce wa zannu sun yi zato bi jahalin saboda jahilcin su annahum cewa su kafuran nan tun ko an basu sudan haka ne kawai babu shirya ba umarni da hani haka nan suke tammani yace ata manzo Allah ya zo walwara ta talikai asarab balalati wato suna ribatattun bata warrada da halaka lokacin da manzo ya zo suna cikin bata suna bautan gumaka wa kuntum ala shafa hukratin minan nari fa anqadhakum min to da suna kan bata hatta manzala kuma ya zo walwara alhalin talikai a sarar balalin suna ribatattun bata bata ya ribace su wato ya mallake su sai abin da bata yake so suke yi ga zina ga tata ga shan giya da ga shirka warrada kuma sun kasance ribatattun halaka wato suna aikin da zai halakar da su ranar alkiyama fa anqadhum bi manzala kuma ya tsamo da su fa anqadhum nur sai wani haske ya tsamo da su shine manzala ta sunna ya dullu wanda yake shiyarwa wa yaklahu mai kiyayewa yake kula ya eh, hasken qur'ani yana zuwa da ma'anan hasken manzala shi ma yana zuwa da ma'anan wato hasken Fadda akun menene aka ce nurul wa kitabun mubin to nurul din wasu ce manzala ka kuma ake nufi kitabun da an faɗi alkitabu da ba fadi qur'ani ba sai a ce qur'ani ake nufi to wannan hasken ya dullu yana shiyarwa wa yaklahu kuma yana kiyayewa yaklahu ay yahfazu ana cewa kala'ahu lahu Allah ya Allah ya kiyaye shi alkalamu shine kiyaye kuma alkalabu yana zuwa da ma'anar me abincin dabbobi wanda abinnan ciyawa wanda dabbobi suke ci kaman daki da sauran ku ci gaba ya yi tsara tabarin wata goma ta kusa ai goma ta kusa uh, wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi karim assalamu alaikum akwai mai tambaya 20 ne akwai mai tambaya me tambayar ka na wala zan bincika maka Ina tambayar wanda ne kafin nan mutum ina ne manta ne ban bincika ba da farko ban samu lokaci daga bana wanda alfaza ne sunansa wasu suna cewa bai je madina ba duk yabon da yawa maza da sassuwa bai je madina ba mutumin afirka ne na fitar to amma zan bincika sai waye na'am wala tibbu yake ko wala tibbu ma'dumun ba wani magani da aka risa manzo Allah zo da kowane magani na cututtukan zuci wala nujbu murja'u ba wani amfani ko wanda aka jinkirta wani abu da za a amfani da shi aka ce ba kashi a musulunci ba sai nan gaba duk an kawo mai tafiya zai iya tafiya mara mashin ko mota na'am shikenan ya kuma murja'u mu'akkar abun jirkita daga al-irja'u shine jinkirtawa hamza ne ba ainun bane ainun shine mai ma'anan dawowa a nan to sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabi sallallahu alaihi wa sallam atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'alna ma anfa'na wa zidna ilman wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi